فأغويناكم إنا كنا غاوين muka kirayo ku zuwa ga ɓata da kafirci hakika dama mun kasance ɓatattu ga barin tafarkin shirya